wannan kaftir ikran ibrahim yakuba shugaban mpn kishin kasa bisa shafin shi na twitter da lamarin da ke wakana na 'yan nijar da ke senegal yawon barace-barace ibrahim yakuba ya nuna takaicin shi da bacin ran shi yadda jaridojin kasar senegal ke ci gaba da eh, watsawa na tozarta kasa nijar ibrahim yakuba ya yi tir da Allah wanda inda yake nuna bacin ran shi wanda ya ce ya zama dole a ɗauki mataki kawo ƙarshen wannan lamarin Sabida kowa ya san akwai dubunnan mabarata wanda ma wasu ma ba 'yan Nijar ba ne amma ana amfani da yawan 'yan Nijar da ke bara eh, akan alakanta dukkan wanda ke bara da sunan cewa 'yan Nijar ne. ibrahim yakubu ya nuna takaicin shi da bacin ran shi wanda ya ce ya zama dole a kawo karshen wannan lamarin ba za su amince da wannan tozarci da ake yi wa kasar nijar bisa wannan ba kamar da jaridodin kasar senegal ke ta watsawa bisa jaridodi daban-daban akan eh, mabarata da suka bulla a senegal inda suke ci gaba da yawon gararan ba bisa manya-manyan tituna na kasa senegal bisa shafin ibrahim yakubu shugaban jam'iyyar yan kishin kasa Frank Patriotic kuma mataimaki na hudu na shugaban majalisar dokokin jamhuriyar Nijar.